Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci da na yi muku alkawali za mu kawo muku wasan Brazil da Switzerland yanzu dai ga sakamakon wannan wasa na Brazil da Switzerland sun buga iyakacin kokarin su an tashi 1-1 Brazil tana 1 Switzerland tana 1 sai dai mu sake haduwa da ku a shiri namu na gobe wanda za mu gabatar da Russia 2000 tun ina so ku kasance tare da muradi tv domin ku samu labarai daga farkon shi har zuwa ƙarshe ni ne naku steve j sai mun haɗu gobe na gode wasa ya bugu amma mafi aladai a wasan brazil sun fi kokari a wasan gaskiya sakamakon cin da kotun hoyi abin ya burge duk magoya bayan brazil wasa ya mana kyau alhamdulillah dama ni magoyin bayan brazil ne alhamdulillah wasa ya minti daidai wasan dai ba mu zata haka zai faru ba saboda ni a zatona da na zo wasan na zata brazil za su yi zazzaga kuma sai na ga ai ba haka ba ne saboda na ga world cup din bana ya canza ba irin na da ba kaga nes wasa da aka yi na jamani kaga mun yi mamaki ba mu yi tsammanin za a ci jamani ba sai haka ta faru to mu 'yan najeriya dama da aka ci jamani sai muka gode wa allah dama ashe bal haka take za a ci masu world cup din ma bale mu kanana kanana da ya faru ba wanda bai wasa a ciki mu brazil mun yi wasa kamar mu ci kuma allah bai kawo cin ba mun ci sun farke sunana ali mai hula wanda aka fi sani da ali wasa ya yi amma kuma duk da dai wasanni ba za ka rasa yi da ero ba bolin da aka farke wa brazil bol din is said to be a foul akwai foul a wajen amma da fili bai bayar ba amma brazil sun dan samu chance wanda ya kamata a ce sun yi winin wasa amma dai wasa bai ba samu winin ba amma wasa ya bugu ya yi kyau wannan world cup din ai gaba ɗaya ta ɗau wani irin yanayi saboda big teams suna suffering yanzu gaba ɗaya luka ka ga kamar wasan germany kaga mexico ta ci su 1-0 kamar spain da portugal da dai a giant sun buga draw to shi ma abin da ya biyo kenan har su ma brazil suka samu wannan daren amma brazil sun yi yadda za a yi a ce sun samu winin na wasan to amma kuma hakan bai yi ba eh, da brazil sun ci daya kuma daga baya ballin ta zama controversial amma ni of my view akwai fawul a lokacin da aka farke bollon brazil su ma akwai bukata a ce rafalis din suna duba kuma da kama an yi introducing wani bidiyo a sassan rafali to ban sani ba kuma ba a yi amfani da shi ba ko ba su yi shi a world cup ba amma a confederation da aka yi 2016 a shi rashin kenan ko an yi amfani da wannan ba zan manta ba wasan mexico wasan chile da cameroon an ci ba an ci cameroon amma kuma bidiyo a sassan rafali ya hana gol ya nuna offside to amma wannan da an yi amfani da shi a wannan wasan shi ma zai zai nuna foul din da aka yi wa wannan din da aka ci wannan wasa dai da aka tashi tsakanin Brazil da Switzerland wasa ne wanda dai sai dai a ce Allah dai ubangiji ya kyauta wasa ne aka tashi ɗaya da ɗaya draw kenan brazil sun ci ɗaya switzerland sun ci ɗaya amma wasa ya yi kyau gaskiya wannan wasa dai ba laifi ya bugu saboda switzerland sun yi amfani da damar su kawai sun fito sun yi bol ne saboda kawai sun san ba su da manyan 'yan bol su kuma brazil suna ganin su su ne kusan sun fi kowa manyan 'yan bol ana ta faman ziga su waye waye ni dai switzerland sun birge ni sosai saboda sun fito sun yi amfani da damar su abin da nake so kenan mutu ma 'yan najeriya idan wasan su ya zo nan gaba su cire wannan faɗin ran da wani waye-waye a zage a yi bol mai kyau don saboda a samu a kai gaci. a wannan shine analysis ɗin wasan brazil da switzerland france san bamu menene yake zuciyarsu game da wannan wasa ku kasance tare da muradi tv